sashen hausa na murya amurka da yake magana daga nan birnin washington dc masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya yau ranar litinin sha 17 ga watan mayu shekarar 2021 zarfi da hashin gumen ne tare da bamu alin masu garba da sauran abokan aiki daga nan washington dc ke farin cikin kawo muku wannan shiri a cikin shirin za ku ji cewa mazauna yankunan adamawa da taraba sun koka game da rashin tsaro da ke addaba jihohin biyu haka kuma za a cewa tsohon shugaban kasar najeriya janar ibrahim badamasi babangida ya ce za a iya shawo kan matsalar tsaro a najeriya idan har an samu fahimta tsakanin gwamnati da 'yan kasa. muna kuma ɗauke da rahoto na musamman kan halin rashin tsaro da najeriya ke fama da shi sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma da farko sai an fara da shan labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Isra'ila ta kai har-haren jiragen sama magaza a yau dinnan litini yayin da tashin hankalin yankin ke shiga mako na biyu. Sojojin Isra'ila sun ce abubuwan da suka auna a har-haren sun hada da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da ƙungiyar Hamas ke amfani da su da kuma gidaje da dama na kwamandojin ƙungiya mai gugurmaya da makamin wacce ke iko da Gaza. Nan take ba a samu rahoton waɗanda abun ya rutsa da su ba. Hare-haren na yau sun biyo bayan kalaman da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi jiya Lahadi cewa bai shirin kawo ƙarshen munanan hare-haren jiragen saman da ake kaiwa Gaza. A ranar da ya wannan maganar ce ma jiragen yakin Isra'ila suka ruguza gine-gine uku suka kuma kashe mutane akalla biyu. wanda shine hari guda mafi kisa a wannan zagaye na tashin hankali tsakanin Isra'ila da Hamas. Da asibahin jiya Lahadi, Hamas ta kaddamar da hare-haren rokoki daga shiyar fararen hula na Gaza zuwa shiyar fararen hula na Isra'ila. Ɗaya daga ciki ya jira kan wani haikali a Eshkelon da ke kudancin ƙasar. 'Yan sa'o'i gabanin jidar yamma ta Yahudawa ta Shobat ba a samu rahoton jin raunuka ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken na ƙasar Denmark a yau ɗanan Litini don tattaunawa kan tattalin arziki tsaro da kuma dumamar yanayi da kuma dai aniyar nan ta gwamnatin Biden ta inganta hulɗar Amurka da ƙawayenta. Muna hankoran zurfafa haɗin gwiwar mu kan abubuwan da muke da muradi na bai ɗaya, ciki har da batun magance matsalar ɗumamar yanayi da inganta haɗin kanmu kan batutuwan tsaro da tabbatar da yalwar makamashi da kuma haɗa kai da yankin na Arctic abinda blinken ya faɗa kenan bayan ganawarsa da firaministan denmark mitt frederiksen babban jami'in na diplomasiyyar amurka ya kuma gana da sarauniya margaret ta biyu an kuma shirya zai ziyarci wani ɗakin binciken kimiyyar quantum da ke jami'ar copenhagen Ƙasar faransa ta sanar yau ɗinnan litini cewa za ta baiwa ƙasar sudan bashin dala biliyan ɗaya da rabi don taimakawa kasar ta arewacin afirka ta biya basussukan da asusun bayar da lamuni na duniya imf ke binta ministan kudin faransa bruno lemier ne ya bayar da wannan sanarwar a birnin paris lokacin da aka fara wani babban taron ƙasa da ƙasa inda shugaba emmanuel macron ke mai masaukin baƙi manufar wannan bashin ita ce taimaka ma sudan wajen biyan bashin dala biliyan hamsin da ƙasashen duniya ke binta don ta iya janyo masu suka jari ta sake kuma farfado da tattalin arzikinta. Tattalin arzikin Sudan ya durkushe ne sanadiyar mulkin kama karya da tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir ya shafe shekaru goma yana yi. An hamɓari Bashir ne a wani juyin mulkin soji a shekara ta da goma sha tara, bayan wata gagarumar zanga-zangar ƙin gwamnatinsa. Ƙasar Indiya na shirin tunkarar mahaukaciyar guguwar nan ta Toktiya wadda ake kyautata zaton za ta fantsamo a yankin gabar yamma na kasar da yammacin yau dinnan litini tuni dai aka kwashi dubban mutane kuma har an bar aikin rigakafin cutar covid a wasu wuraren indiya ta shafe makonni da dama tana bayar da rahoton samun sabbin kamuwa da cutar ta covid kuma yanzu akwai fargabar cewa yayin da jama'a ke neman mafaka daga mahaukaciyar guguwar wannan zai haddasa yaduwar cutar sosai Cutar ta korona dai na saurin yaduwa ne yayin da mutane suka kasance kurkusa da juna. Jami'an kungiyoyin agaji na kuma gargadin cewa irin hare-haren da kasar Isra'ila ke kaiwa ma Gaza na iya mayar da wannan yankin ƙasa wurin yaduwar korona sosai. Yayin da mutanen na Gaza ke ƙoƙarin neman matsugunai a wuraren da ke cinkushe. tuni dai aka daina gwaje-gwaje da kuma allurar rigakafin covid a gaza saboda hare-haren a halin da ake ciki kuma shirin nan na rarraba allurar rigakafin covid a duniya a ingance mai suna covax na fama da karancin rigakafin wannan gibin ya biyo bayan kasa bayar da kasonsa na ƙasa da ƙasa na rigakafin da kamfanin har hada magunguna mai suna serum institute da ke Indiya ya yi na tsawon watanni saboda ɗimbin buƙatar da ake da ita ta rigakafin a cikin ƙasar. Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF yakan sayi rigakafin na COVAX ya kuma rarraba. Babbar shugabar asusun na UNICEF, Henry Firore, ta yi kira ga ƙasashe da cewa baya ga cika alkawarin da suka ɗauka na bayar da kuɗi su kuma bayar da rarar rigakafin da suke da shi a ta bakinta ana matuƙar buƙata yanzu yanzu nan. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla kafin mu shiga taskar rahotanninmu muna baiwa dukkan masu mu haƙurin tangarɗar na'ura wajen kama wannan tasha kai tsaye ta yanar gizo lamarin da injiniyoyin mu ke aiki tukuru don kawar da wannan matsala da fatan za mana afuwa da farko za mu fara ne daga najeriya inda wasu mazauna jihohin adamawa da taraba suka koka sakamakon rashin tsaro wanda ya janyo wa tattalin arziki a yankunan biyu wakilin misalisu muhammad garba ya haɗo mana da wannan rahoton sakamakon rashin tsaro da ya kamari a jihar adama da kuma taraba al'umma mazauna wannan yankin sun koka kwarai biyo bayan yawan sace-sacen mutane da ake yi a wannan yankunan ko a baya-bayan nan ma an yi yunkurin garkuwa da tsohon shugaban karamar hukumar maiha masu garkuwar ba su yi nasara ba jami'an tsaro da 'yan sa kai sun yi kokari sun cin musu hakan ta sanya al'umman jihohin suka koka da irin matsalar da suke ciki ta barbarcewar tattalin arziki da ma kasuwanci na wannan yankunan Isma'il ibrahim shi kuwa ya mai da hakkin wannan lamari ne akan mahukunta. Farko idan za a ɗebi jami'an tsaro a bari 'ya'yan talaka waɗanda suka zo suna nema da ƙarfin su ba wai wanda yana kwance za a ɗauki kai ɗauki takardun ka kai wa wani ka tafi to idan aka ce haka za a dinga yi matsalan tsaro kan daga yanzu muna nan har ji ta bayyana. Sannan senatoci da reps irin kuɗaɗen da suke dannewa ka ji senata da yana karɓar naira miliyan arba'in a'a sai reps yana karɓar miliyan talatin da wani abu to har yaushe wannan kuɗaɗen ina suke kai shi mu kuma talaka da ba ma karɓan ko naira me wannan kuɗin yake amfana da mu sannan kun ce mu kuke wakilta farko mun ce idan za ku wakilce mu abinda muke so a harakan tsaro da zarar mun da tsaro sai mu ce wuta sai mu ce hanya to ba ku yi mana ko ɗaya ba ana kashe mu ne hanya za mu taka to hayi lau abubakar sadiq shi ma cewa yayi lamarin sace sacen mutanen dai ya kawo ta babbar cewar kasuwancin su a wannan yankunan gaskiya harkan tsaro ya shafi kasuwanci da dama ko ni ma musamman kasuwancin da nake harkan tsaro ya same shi misali yanzu idan zaka ɗauko kaya misali kamar daga Legas ko daga Kano ka shigo da shi nan Yola inda zaka bi ka bi cikin sauki hanyar da zaka bi cikin sauki a kawo maka kaya ka biya kuɗin mota cikin sauki to yanzu wannan hanyoyi an daina bi sai ka bi zagaya to wannan zagayen da ake bin yana ɗaya daga cikin abin da ya sa kayayyaki ma suka kara kuɗi to ko ta wannan bangaren ya shafi kasuwancin da muke da shi a nan bangaren. Mr. Fifi Ilesha dattijo a jihar Adamawa ya ba da shawarwari da yadda za a samu mafita a kan matsalar tsaro a wannan yankunan. Tsaro nan aiki hakkin nan yana kan kowane ɗan Najeriya. In ka fara da gwamnati hakkin tsaro na kansu. Shugabannin siyasa gaba ɗaya da wanda muka zaɓa da wanda ba a zaɓa na tsaro yana hannunsu jami'ai na tsaro da kansu da na soja da na 'yan sanda da na immigration da kai duk wayanda sun zama jami'ai ne na gwamnati na wanda na harkar tsaro wannan ma ya rataya a kansu shugabannin addini da na krista da na musulunci duka sha'anin tsaro ya rataya ne don kalmomin da za su faɗa wa'azin da za su yi ma mutane irin irin maganganu na ba da shawaran da za za su yi za su su don wani idan liman ne ya masa magana zai fi so ya ji to kaga shugabannin addini suna da inda za a sannan kuma shugabanninmu na gargajiya sarakuna na gargajiya gaba ɗaya suna da inda za a to ko ta yaya al'umman gari za su bai wa jami'an tsaro goyon baya domin ganin an dakile wannan matsalar dsp suleiman yaya goroje ya bada nashi jawabi kamar haka shi kwamishinan yan sanda na jihar adamawa ya dauki matakai na a janyo al'umma cikin har harkokin tsaro wato abinda muke ce community policing ya zagaya ya yi mu'amala da kuma mutane musamman masu fada aji ya faɗakar da su su sani al'amari na tsaro abu ne wanda ya shafi kowa da kowa to a duk lokacin da zaka ba da naka gudunmawa idan har aku wanda yake aikata ba daidai ba ko ɗanka ne na cikin ka duk lokacin da ka raba bayanan da kai da jami'an tsaro to za ku zanna ku ɗauki shawarwari yadda za ku bullo ma al'amarin domin a hana haka hakan din faruwa to idan har muka samu haɗaka muka yi haɗa sahu akan hana mutane aikata laifi a layi halin jami'an tsaro musamman 'yan sanda mun maburi mu ta kashi na ɗaya na hana faruwan laifuffuka. Allah ya shigo cikin wannan lamari domin ya kawo ƙarshen matsalar tsaro a waɗannan yankuna na Adamawa da kuma Taraba da ma Najeriya gabaki ɗaya. Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Salisu Muhammad Garba tsohon shugaban Najeriya na mulkin soja janar Ibrahim Badamasi Babangida ya bayyana yakinin cewa za a iya shawo kan matsalar tsaro da ke addabar dukkan sassan ƙasar ne kadai idan aka samu kishin ƙasa da fahimta tsakanin gwamnati da 'yan ƙasa. Janar Babangida ya bayyana haka ne a yayin da yake mika saƙon barka da sallah ga 'yan Najeriya a wata keɓantacce tattaunawa da wakilin ma Abuja Murtala Faruk Sanyin na. dai shine kowace ƙasa da take ƙoƙari ta samu yadda za ta ci gaba da al'amura ta shiga irin waɗannan matsaloli ba mu kaɗai ba ne amma waɗanda suka shiga da muna iya koya daga gare su sun daure sun imani kan ƙasansu kuma an nuna musu shugabanninsu sun nuna musu yadda za a yi in muka yi haka muka daure muka yi imani ina in allah ya janna ne za mu samu nasara me kake gani ya kamata a yi da ba a yi ba daga bangaren gwamnati har ya zuwa su 'yan kasa kansu da ya sa matsalar tsaro ta kice ta yawa a najeriya na farko dai ya kamata a yi fahimtar irin wannan sha'anin tsaro ba a najeriya ba ne kaɗai na farko in ka tuna shekarurin sittin da suka wuce haka mun taɓa shiga cikin wannan hali inda har ta kai mu ga zuwa yaki. amma mutane sun goyi bayan shugabanninsu a lokacin da kuma su sojoji duk sun ga suna lalle aikinsu ne tun da allah kawo mana wannan mu yi imani cewa ba za mu yarda kasar mu ta wargatse ba ba za mu yarda kowane mutum a kare mashi mutuncinsa a kare masa dukiyarsa kamar yadda kundin mulkin mu ta faɗa in an yi haka bayan imani da haka ina in allah ya za mu samu za mu samu matsala na wannan to kamar yadda ka faɗa gwamnati ta sami karasa yakin basasa a cikin watanni goma sha takwas a can baya to amma wannan karon lamarin ya kwashe tsawon shekaru hasali ma ya fara ne a wasu yankuna kalilan amma a yanzu matsalar ta game dukkan sassan kasar har ma da masu fafutukar ballewa daga kasar shin me bambanta su muddin mutane mun san an yi haka sai mu yi nazari da yadda aka yi a lokacin da muka yi yakin basasa ko kuma yadda wasu kasashen duniya suka yi nasu sai ya zama mana darasi wanda za mu koya game da yadda suka yi muna iya yin yadda kowa ya samu nasara na imani najeriya allah ya yi muna masu kishin ƙasa ne cikin saboda kishin ƙasan za mu iya yin komai da ya kamata mu tabbatar mu ta zama ƙasa ɗaya wanda duk ya ce ma zai balle bana da tun zai iya don ba zai samu nasara ba idan na fahimce ka kana tunanin duk da halin da ake ciki za a iya shawo kan matsalar kuma najeriya za ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya ƙwarai ni na imanin haka domin in ka tuna mutane da yawa allah ya karɓi rayukansu saboda su tabbatar cewar ƙasar ta rage ɗaya in mu kuma da muke raye da kuma waɗanda za su zo gaba ba su bi wannan turba ba kaga kaman ba mu kyautawa waɗanda Allah ya karɓi rayukansu ba saboda ƙasar ta zama ɗaya mun ci amanan su kenan. A gaida Murtala Faruk Sanyin na to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. yanzu kuma lokaci ya sani sha'ibu fashi zai shigo da rahoto na musamman. A Najeriya yanayin rayuwa ya shiga halin tsaka mai wuya sabili da karuwar taɓarɓarewar tsaron lafiya da dukiya al'umma wanda hakan ya dagula tunanin al'ummar ƙasa gami da irin cikumar ɗan siyasar yanki da ta kabilanci wanda lamari ne da ya sanya ake hasashen cewa anyaka kau ba wasu daga waje suna yi wa 'yan najeriya ingiza mai kan turuwa ba don 'yan bani na iya sa da kayar baya alabashi burinsu ya cika su kuma daga bisani su shigo su yi waka cika tashi su gaba abinsu ganin hakan ya sanya wasu kungiyoyin mata karkashin jagorancin princess ajibola suka yi zanga-zanga nan mana abin nan abuja inda suka tauna tsakuwa don aya ta shiga taitayinta. that Nigeria is indeed a sovereign country, and as such, any attempt to compromise our territorial integrity will be resisted. I want to stress Nigeria was not colonized by France. Therefore, they have no business coming to toy with our lives here. As such, they began providing logistic support under a cover called humanitarian whatever to the Boko Haram fighters. Enough is said. Enough is enough. must stop the distasteful support it has been extended to the Boko Haram terrorist group in Nigeria. Yayin da ake zargin Faransa da agazawa kungiyar Boko Haram, su kuma gwamnoni sha bakwai na jihohin kudancin Najeriya sun gudanar da wani taro makon da ya gabata a jihar Delta. A ƙarshen taron nasu sun zata da cewa za su hana wa Fulani yin kiwo da mashekari a yankin nasu domin a ce wasu karuwar Fulani a yankin ya hana matasan su samun ayyukan yi sannan kuma ana yawan samun faɗa tsakanin su Fulanin da kuma manoma Sauran bukatun nasu sun hada da gwamnatin tarayya ta ba su ikon bullo da harkar kiwon dabbobi na zamani da zai maye gurbin na Fulani idan sun tashi. nan kuma sun bukaci gwamnatin tarayya da ta gaggauta ɗaukar matakan sake tsarin gwamnatin tarayya don a ba su damar kafa rundunar 'yan sanda na mallakin kansu. A kuma sake tsarin rabon dukiyar ƙasa da zai amfani gwamnatocinsu. Kana kuma a kafa cibiyoyi da hukumomi bisa tafarkin harkar tsarin tarayya. sauran bukatun da suka baka sun hada da a sake nazarin raba mukaman gwamnati shugabancin rundunonin tsaro da kuma hukumomin gwamnatin tarayya bisa tsarin raba daidai har ila yau sun kuma bukaci shugaban buhari da ya kira taro na ƙasa don a tattauna matsalolin da najeriya ke fuskanta yanzu Tana kuma bukata a kafa sabbin tashoshin jiragen ruwa tare da gyara tsoffin da suke yankunan su. Dangane da batun hana Fulani yin kiwo da mashekari a yankin, kwararre a fannin nazarin ƙasa da zamantakewa Farfesa Awal Abdulsalam ga yadda yake kallon lamarin. su makiyaya a duk fadin afirka ta yamma inda suka fi yawa sukan yi tafiya ne daga inda ke kamfa zuwa inda ke da ruwa da ciyawa saboda dabbobin su samu abinci a wannan tafiyan da suke yi suna cin arzikin inda za su su ma ana cin arzikin su saboda za a iya cewa a yankin yammacin afirka fulani suke samar da nama da madara wanda kusan kowane gida yana amfani da shi saboda lafiya da gina iyalai to duk inda suka je a kowanne albarkar su kuma suna bin wannan yanayi ne inda ake da ruwa su je su ci abinci sannan su shekare su da wasu kuma su zauna gaskiya ne cikin wayannan al'umma yadda a cikin kowace al'umma ana samun bata gari akwai su to amma abubuwan da ke faruwa musamman kwanan nan na kyara da tsana abin zai ba mutum mamaki eh, gwamnatin tarayya kwanakin baya ta yi hoppa na riga wanda ni ina ba da wannan shirin goyon baya sosai saboda su kansu fulanin za su ci albarkacin wannan shiri sanuwa idan tana zaune wuri guda za ta fi yin nono kai za ta fi yin nama ai a dokar najeriya ina ga ba dogar da ta hana wani gwamna a kudu ya noma abin da yake so ko ya kiwata abin da yake so ba wanda ya hana illa dai kawai ki a zamantakewa ta duniya yanzu yanda aka ci gaba mm. duk ƙasa ko yanki da ya ce yau ban san bako shi ko da ci gaba abada saboda bako shi ke kawo ci gaba A game da batun kafa rundunar 'yan sanda na jiha, na tuntun tsohon sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Alhaji Suleiman Abba ga kuma bayanansa. na farko dai ba dai shi ne a tattauna duk abin da ya shafi ci gaban kasa musamman ma kuma wanda ya shafi harkar tsaro da dai su yan sanda su ne da na farko a harkar tsaro tunda su aikin su ne na yau da kullum musamman tsaron kayan mutane da lafiyar mutane su kuma gwamnoni musamman gwamnoni na kudu wanda su suka tada wannan magana su a ganin su tunda dai su ke da cikakken iko to ya kamata a ce suna ke da aikin dan sanda ma tun da shine jigo wajen harkar tsaro na jihar da suke mulka. To, kamar da na ce ba laifi ba ne, amma ita Najeriya fa kasa ce wacce ta haɗa jihohi guda talatin da shida da kuma Abuja. kowannan suna da rundunar 'yan sanda wadda akwai kwamishinan 'yan sanda kuma dukkansu suna karkashin Inspector General kamar yadda tsarin mulkin ƙasa ya bada. Ya kamata a tattauna kafin a ce za a yi. Tattaunawar kuma ita ce ta yaya waɗanda suke fama a yanzu haka ba su iya biyan albashin ma'aikatansu za su yi idan an ba su aikin ɗan sanda ta yaya gwamnonin ma za su tabbatar da cewa ba za su karya wannan aikin ɗan sanda kamar yadda suka karya a ƙananan hukumomi ba wato nan bari an ɗan yi bayani kowa ya sani da cewa ƙananan hukumomi su ke da mulki na harkar tsaro lokal gaman ciyaman yana haɗa kai da dpo yana haɗa kai da sarakuna suke ba da tsaro a kananan hukumomi waye ya karya su kowa ya sani gwamnoni ne gwamnoni ne suka sha gaba a cikin harkar kudaden su suka sa yau lokal government chairman bai da karfin da zai taimaka wa jiho idan ba su iya yi a lokal government ba ta yaya za su iya yi a jiha idan ba su iya biyan albashi ba da aikin ɗan sanda a gaskiya abu ne mai matukar buƙatar kuɗi kuma kowa ya sani a jihohin nan akwai waɗanda ko a kudu akwai waɗanda ba su iya biyan ma'aikatan sallantana su kula da harkar tsaro misali gwamnan ondo ya taɓa faɗa lokacin da ake maganar sun fito da amatuku ya faɗa cewa ba wani dalili ba ne illa suna son su mulki harkar tsaro bawa ce suke so kurum ba wai son ci gaban ƙasa ba ne dan dai da gaske suke yi to kamar yadda suke yi da haɗa kai da gwamnatin tarayya tallafa a 'yan sanda a samu tsaro shi ne ba alheri kwarai da gaske. To ko yaya dattawan arewacin Najeriya ke kallon wannan bukatu? Alhaji Tijjani zangon daura dattijo ne ga kuma abin da ya ce. Ana magana Fulani din nan an koro Fulani daga ƙasar Yarba an koro daga ƙasar Inyamurai. An ce wajen da kasuwanci suke zai sai filaye su yi aiki noma ko shanu ko kiwo kasuwanci ne. Shagunan Yarba da Inyamurai suke Kano da Kaduna da Katsina da Sokoto da Maiduguri. Su ba kasuwanci ba ne wannan kuma a gaya min mutumin da zai je iya sayan fili a ƙasar Inyamurai ko Yarbawa gina gida. Amma inda da suka je mutane sun gina gidaje sun sanya kantuna. Shi Alhaji Yusuf Wa'ez bai taɓo batun yadda harkar tsaro da mulki yake gudana a da saɓanin yanzu. Maganar security da kake magana. Mm. Lokacin da Mamudu Tukur ya zo yana Institute Administration yana ta semina yadda za a gyara local government yadda aka kashe NA. Shi ya bada recommendation cewa a kwace prison a kwace 'yan sanda daga NA. Duk waɗannan abubuwan su ne suka kawo ginshikin halin da muke ciki yanzu. Na rashin tsaro? Rashin tsaro da duk taɓarɓarcewa abubuwa. har yanzu dai gwamnatin tarayya bata ce komi ba game da lamarin illa dai ta matsa kaimi wajen kamawa tare da damki masu safarar bindigogi ga 'yan ta'adda a cikin dazuka salisu abu malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya a gaida salisu abu malumfashi yanzu kuma sai wasanni a takaice mai horar da 'yan wasan kungiyar real madrid ta kasar spain zinedine zidane ta kan sadar da rahotannin da ake bazawa cewar yana yunkurin barin kungiyar a wannan bazara zidane dan kasar faransa ya bayyana hakan ne jim kaɗan bayan da kungiyarsa ta yi nasarar doki athletic bilbao da ci ɗaya da nema wanda ya kara faɗaɗa takarar lashe kofin gasar la liga zuwa ranar ƙarshe ta kakar wasanni maki biyu ne kacal suka bambance tsakanin madrid din da atletico madrid da ke jagorancin teburin gasar kocin ya ce bai yi da kowa a cikin 'yan wasansa ba cewa zai bar kungiyar kamar yadda rahotannin suka yayata yana mai cewa yana nan dai yana mai da hankali akan kokarin lashe gasar la liga ta bana tun lokacin da kungiyar ta madrid ta sha kashi a hannun chelsea ta kuma yi wa gerard a gasar cin kofin zakarun turai a wasan kusa da na karshe aka soma bazar rahotannin cewa zidane na duba yiwuwar sake barin kungiyar karo na biyu shi kuwa mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ta ingila ole gunnar solskjaer cewa ya yi zanga-zangar da magoya bayan kungiyar suka yi akan mallakar kungiyar ya shafi kwazon 'yan wasanta a makon jiya united din ta sha kashi a hannun leicester city da liverpool a cikin sa'o'i hamsin a daidai lokacin da rutsin wasanni da rikicin na magoya baya suka dagula mata tsari yan wasan united din sun kwashe tsawon sa'o'i a cikin filin wasa inda aka kawo musu gadaje domin kwantawa su huta kafin buga wasan da liverpool a yayin da ake cikin fargabar sake gudanar da wata zanga-zanga to sai dai tun nasarar da kungiyar ta samu a kan fulan fiye da mako daya da ya gabata ta rigaya ta bata ta damar karasa kakar wasanni a matsayin ta biyu a tebur wanda shine karo na biyu tun sa da sa alex ferguson ya yi murabus a shekarar 2013 a fagen wasan tennis kuma har yanzu dan kasar spain rafael nadal yana nan a matsayin mutum na uku a duniya a jadawalin mafifitan 'yan wasan tennis na atp da aka fitar a yau litinin duk da cewa ya doke novak djokovic a karshen mako ya kuma sami nasarar lashe gasar italian open ta bana karo na goma a tarihi nadal ya doke djokovic ne da turmi biyu da ɗaya wasan karshe ta gasar makonni biyu bayan kare kambinsa na gasar roland garros to sai dai har yanzu djokovic ɗin ne yake sama a zaman dan wasan tennis na farko a duniya nadal wanda ya lashe gasar ta french open har sau goma sha uku a jadawalin na yau yana bayan daniel medvedev da aka yi wa jarar da shi a zagaye na biyu na gasar ta italian open ta bana wannan ne kuma mako na biyu da kasar amurka take rasa dan wasa ko daya daga cikin zaratan 'yan wasa talatin na sama a yayin da dan ta taylor fritz da makon jiya yake na talatin da daya shi kuma ya kara faduwa da mataki daya zuwa na talatin da biyu, murtala faruk sanyin na muryar Amurka Abuja, Najeriya. A gai da na sanyin na, da wannan muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici. Isra'ila ta kai har-haren jiragen sama magaza da asibahin yau ɗinnan Litini yayin da tashin hankalin yankin ke shiga mako na biyu. sojojin isra'ila sun ce abubuwan da suka auna a hare-haren na asibahin yau sun hada da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da ƙungiyar hamas ke amfani da su da kuma gidaje da dama na kwamandojin ƙungiya mai gugurmaya da makamin wacce ke iko da gaza sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken na ƙasar denmark a yau ɗanan litini don tattaunawa kan tattalin arziki tsaro da kuma ɗumamar yanayi da kuma dai aniyar nan ta gwamnatin Biden ta inganta hulɗar Amurka da ƙawayenta. Muna hankoran zurfafa haɗin gwiwar mu kan abubuwan da muke da muradi na bai ɗaya, ciki har da batun magance matsalar umamar yanayi da inganta haɗin kanmu kan batutuwan tsaro da tabbatar da yalwar makamashi da kuma haɗa kai da yankin na Arctic. abinda blinken ya faɗa kenan bayan ganawarsa da firaministar denmark mette frederiksen Kasar Faransa ta sanar yau dinnan Litini cewa za ta bai wa kasar Sudan bashin dala biliyan ɗaya da rabi don taimakawa kasar ta arewacin Afirka ta biya basussukan da asusun bayar da lamuni na duniya IMF ke binta. Ministan Kuɗin Faransa Bruno Lemier shi ne ya bayar da wannan sanarwar a birnin Paris lokacin da aka fara wani babban taron ƙasa da ƙasa inda shugaba Emmanuel Macron ke mai masaukin baƙi. manufar wannan bashin ita ce taimaka ma sudan wajen biyan bashin dala biliyan hamsin da kasashen duniya ke binta don ta iya janyo masu suka jari ta sake kuma farfado da tattalin arzikinta. tattalin arzikin sudan ya durkushe ne sanadiyar mulkin kama karya da tsohon shugaban kasar umar al-bashir ya shafe shekaru goma yana yi an hambari bashir ne a wani juyin mulkin soji a shekara ta 2019 bayan wata gagarumar zanga-zangar ƙin gwamnatinsa. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka nan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu Amadu da Ibrahim ka almasi garba da ita na gabatar da shirin da kuma Julie Lars Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarfil Hashin Gumel ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Salamu alaikum.